barkanmu da yau barkanmu da warhaka masu kallonmu barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na wata sabuwa injiyan caca wanda hukumar gidan radio da talabijin na jihar nasarawa ta dauki nauyin kawo muka wannan rana kuma a daidai wannan lokaci tare da ni jagoran shirin shehu da alkali sai ba koma yau wanda zamu gabatar da shirin da shi waton alhaji shehu sarkin mayo kuma magayakin ah, are ero kuma koyan banan sako to muna yi muka maraba da zuwa da fatan za ka ba mu dukkanin bayanai akan abubuwan da za mu tambaye ka a yau to a wannan shiri kamar da muka sani shiri ne da yake kunshe da abubuwan al'ajabi mamaki tausayi farin ciki faɗakarwa ilimantarwa ban dariya ban takaici da makamantansu to kamar da muka sani a shirin mu na yau ya tsakulo mana ne wani labari da muka samu daga jaridar aminiya a jaridar aminiya shafi na goma sha tara na 27 ga watan nuwamban watan da ta gabata to wannan labari ne labari ne a kan wata mata da mijinta ya kulle ta keji sakamakon zarginta da maita idan muka kalli abin da yake dauke a muhimman kanun labaran jaridar shine an kulle matar aure shekara hudu a keji to wannan mata sunanta gladys kuma 'yar jihar delta ce to yanzu haka dai tana asibiti tana da samun kulawa a wato tana jinya sakamakon wannan ibtila'i da ta shiga da mijinta ya sa ta a ciki to shi wannan mijin nata wai yana zarginta da maita shine ya zo ya sa ta a cikin wannan keji ya kulle ta ba tare da sanin kowa ba to yana da wani aboki to abokin na dai kokarin tone asirin shi mijin matar yanzu haka yana hannun 'yan sanda kuma yana amsa tambayoyi kafin daga baya za a kurbanar da shi a gaban kotu domin kotu ta yanke mishi hukuncin da ya kamata a yanke mishi domin abin da ya aikata bai aikata abin da ya kamata ba to a da wannan dalilin ne ma ya sa muka gayyato sarkin mayu kuma magayakin e, are egon ero kuma kuyan banan sako to shi ne wanda ya shahara a wannan bangare kuma sukan iya daga kotu ma akan tura musu waɗansu al'amura da suka ɗibanci haka don ko ita kotu ita kanta ba ta iya yanke hukunci akan abin da ya shafi maita saboda abu ne da mutum ba zai ba shi da wani kwakwaran hujja hujja ko kuma wani abu na zahiri ko shaida na zahiri da zai iya gabatar gabatarwa kotu domin kotu ta yi la'akari da wannan hujja ta zahiri don a yanke mishi hukunci shi yasa kotun wani lokaci sukan aika zuwa wurin ku domin yawa ku masana kuma sakamakon a shi al'amari na maita wani al'amari ne da ya zama gaibu sanin hakikanin maita sai lillahi sai kuma ku wayanda Allah ya ba ku sani a ciki to sai kuma ga wasu suna azabtar da mutane sakamakon zargin wayannan mutane da maita misali kamar wannan mata gladys na jihar delta ga abin da ya faru da ita ta shiga cikin wani yanayi kuma ita tana da yara har takwas ita wannan mata tana da yara ta shekaranta arba'in yawwa to shi kuma wannan bayan allah da aka tambaye shi wanda ya aikata mata wannan laifi wato mijinta ya yi magana kan cewa ai ah, ita matan tana da taɓin hankali shi kuma ba likitan mahaukata ba kuma ya ɗauki mata ya kulle ta maimakon ma tana abin da ɗin sai ya sa abin da za yi kuma ga shi ya saboda maita shi ba mai maganin mayu ba ba kuma ya bai da nasaba da haka ya kulle ta sun jefa wata cikin damuwa wanda da kyar da aka ceto ta a asibiti eh tana nan tana karɓar kulawa to a sakamakon yin wayannan mutane da suke aikata ba daidai ba akan al'amura da suka shafi maita shi yasa muka gayyato ka kuma na so kaɗan ba bamu bayani akan ko me yasa ko hakan da mutane suke yi daidai ne a ne mm. a'udhu billahi rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kuma yadda ka yi tambaya mm-hmm. kuma yana da kyau duk mai kallo ko mai sauraro to yana da kyau ya sa kunne ya ji mai za a yi bayani a kai lamari dan abin da ya shafi harka ta maita to abu ne wadda ba abu ne na wasa ba kuma abu ne kamar yadda ka faɗa na gaibu mm-hmm. wannan zahiri gaskiya gaibu ne kuma sanin harkar maita sai wadda allah ya ga dama mm-hmm. yake ba shi wannan baiwan cewa idan ya ga maye mm-hmm. ya san cewa nan maye ne to maita a gaskiya akwai maita to amma so da yawa mutane na ɗaukan dokoki da bai dace a ce sun ɗauki wannan doka a hannunsu ba kuma daman shari'a ta ce zato zunubi ne mm. ko da ya kan zama gaskiya mm. to amma so da yawa za ka samu ina shari'a maita a rana na ga ina iya yin sama da mutum arba'in talatin wani gida ne ma gaba ɗaya za a tattaro a zo mu bayyace to a gaskiya so da yawa wa'inda ake zargin da maitan sai ka samu kuma ba su da shi shi sirrin maita kenan so da yawa mayu hakan nan sukan yi amfani da fuskan mutum za su rika ɗaukawa suna razanawa kamar yanzu kamar kai za a iya ɗaukar fuska ko iyalinka ana nuna maka ko kuma wani ɗan uwanka a mm. zahiri kana gani kuna fada da shi yana kawo maka hare-hare daban-daban mm. to idan iren wannan ne mutum sai tunanin cewa ai wani maye ne ah. ko idan ya je wurin wadda ba san kan abin ba sai su ce mishi cewa ai wani maye ne shi yake bibiyanka kuma idan muka yi wannan binciken sai mu samu kuma ba haka bane wasu ne can daban suke daukan fuskan su yi wannan shiga tashi ko tata sai su fito su rika cutar da al'umma sosai akan wannan lamari saboda haka irin wannan na yake sake sai da yawa da ba zai lissafu ba hmm. game da irin wannan kes din kaga kamar kuma ina kara jawo hankalin su wanda abin da ba aikin su ba duk mutumin da idan harka wadda ka karanta gefen kaza ne to in gefen ka karanta gefen iya magani ne na daji ka tsaya iya dajinka idan magani ne wanda ya shafe na basir ka tsaya basir naka in hmm. shi iska ne ka tsaya iska in na maita ne ko a tsaya gefen shi da za a tsaya hakan da za a zauna lafiya sakamakon haka ana haddasa fitina fitintunu daban-daban irin wannan na kisa-kisa sanadiyan haka yana raba kan zira'a ko kuma family ya kasance ga gidan wannan da wannan a kai ga har shari'a kotu sai an zo muke warware wannan damuwa to watan alhaji shehu sarkin mayu idan na fahimce ka kana nufin a bangaren masu magungunan gargajiya kowane mutum ya kamata ya tsaya hurumin shi kai ya tsallake hurumin shi zuwa hurumin wani sakamakon kar wani rudin duniya ko kuma kwadayin duniya hmm. don wasu ina tunanin ko kuma haka ne da kwadayin duniya ko abin duniya shi yake jefa su cikin katsalan da abin da bai shafe su ba kamar yadda eh. ake cewa ayin ka da mace ba ta da gashin wance ba zai eh. kai kitson wance ba eh. saboda dalili shi ayi ya tafi wani wuri ne mm. aka ce mishi matar shi tana da maita mm. shi kuma daga zuwa kurin badadin cewa ya yi bincike a tabbatar da abin sai bai bai dauke mataki a hakan shi to kaga wannan ma Allah ba zai bar shi ba sakamakon tsare ta da yayi mm. ba ci ba sha abincin da yake bata wahala take shi. iya biredi ke bata wato take ci bayan shi ba komai to kaga irin wannan azabtawa ko ubangiji yakan ana mishi laifi yana sassautawa mm. saboda haka irin wannan abu yana da kyau da Allah daga nan gaba yana da kyau a duka mun sha jan hankali tun daga kan ita aminiya din mm. akwai lokuta da yawa da suka zo suka same ni muka yi tattauna akan bayani kamar haka to alhaji shehu sarkin mayu ban ta numfashin ka ba to a irin wannan al'amari shin me ya kamata mutum ya yi daga lokacin da wani ya faɗa mishi mm. ko kuma shi da kanshi yana zargin wanda yake tare da shi mm. yana maita mm. me ya kamata mutum ya yi eh, wannan gaskiya abin da eh. ya kamata a yi mutane yana da kyau a nutsu mm. saboda maita gaskiya ne ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da maita da kambun baka wannan gaskiya ne da kuma aljanu to amma so da yawa wa'inda ake zargin su gaskiya za ka samu kuma ba su da shi da yawa sai a tara mutum ɗari da kyar ka samu mutum ashirin ne wanda suke tabbacin cewa wa'innan mayu ne suna fita da daddare ko lokaci saboda ni na yake saki san da yawa za ga mutum ana ce maye maye sai an zo da shi ya zo gaba na sai ga ba mayan ne wanda kuma ake tunanin ba mayan ba yana zuwa ina buga mai hayaki ko ana sa shi a gate na sai ka ji cewa yana cewa shi zai faɗa zai faɗa shi ya ci wane shi ya kama wane shi ya kashe wane ko a youtube na an kana bibiyan youtube nawa mm-hmm. kana sa sarkin manja nasara zaka mm-hmm. gani ire-iren wayannan daban kamancin su yadda muke faɗakarwa da kuma yadda ake taimakawa al'umma game da lamarin irin wannan mukan kara jawo hankali ka kamar yadda kuka yi tunani irin wannan abu ne mai kyau wadda duk abin da ake so yana da kyau a kara nisantar da mutane hmm. harkan allah da kuma su gujewa yarya da bincike wadda ba shine ba hmm. saboda gaskiya maita akwai kaga maye ba zan kwatanta maka maita maita suna nan daban-daban ah, maye maye yau akwai wanda ake haihuwan shi da shi hmm. shi yana da maita ma bai san mana da shi ba e wani kuma yana sha a nono hmm. wani yana nema da girman shi zai nema ya samu maita wani kuma zai karba ni da niyan kariyan jiki hmm. wani kuma ana iya bashi ma da girman shi ma ana iya baka maita kai baka san cewa an baka wannan maita ma to saboda haka kaga irin wannan abu ne wanda idan ba wanda ya san kanshi ba sai a yi ta shiga shubuha ana bata mutum jiki irin wannan kaga wannan bai yi kyau ba gaskiya to a lafi shehu sarkin mayu kafin zuwa mu yau mu zo mu tattauna wannan na ɗanyi wani ɗan bincike a kan mutanen da yawanci an fi zargin su da maita me yasa wai yawancin mutane sun fi halakanta al'amari irin na maita ga tsofaffin mutane hmm. ko kuma mutane wanda ko Allah bai musu sufa eh, mai kyau ba hmm. eh, kamar ala misali a ce ko ka ga ko wata mace baka kirin ko wani mm. sufa wani da Allah ya yi eh, eh, ko wani abu dai eh, an fi halakanta to in ba maganan maita na zamani na yanzu wanda ake magana kan kotuzin da sauransu mm. su ne wayanda yawanci ana samun yara amma irin maita wanda muka sani tuntuntuni yawanci an fi halakanta shi da tsofaffin mutane da kuma munanan mutane eh wannan gaskiya eh wato a gaskiya wato wannan ya samu tun lokacin kakanni ne maitar da mm. da ake zargi irin wa'annan lokacin tsofaffin da za ka samu zai wuya ka ga tsoho ya daɗe irin wannan bayi da maita mm. to su kuma lokacin nasu sun yi gwagwarmaya ne da niyan cewa za a kare gida da kare family mm. so da yawa irin wannan akan yin wannan to amma a gaskiya yanzu wadda ake zargi da yawa wala ana ɗaukan hakkinsu ne ba su da shi to saboda haka a gaskiya muna ƙara jan hankalin mutane kamar yadda ka tambaya cewa da za a gansu kamar tsofaffi wasu kuma za ka gansu a talakawa ne wasu ma za a ga ga yanayinsu sai a danganta su da wannan maitanci to a gaskiya akwai mayu ba ba maita ba yawa duk wanda ya ce yau ba maita to ya karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da qur'ani da ya tabbatar da cewa da maita da kambun baka wannan gaskiya ne to amma so da yawa wa'id da ake zargin wallahi za ka samu ba su da shi ba san ma me maita wannan gaskiya to a tambayar da na yi maka da farko mm. akwai maganar da na yi a kan cewa daga lokacin da mutum ya gano ko yana zargi ko wani ya gaya mai cewa wani nashi yana yana da maita to wani wuri ne ya kamata ya yi kokarin kai wannan dan uwan nashi ko yar uwar tashi mm. eh, domin a tabbatar da cewa a maitan da shi yake zargi akan dan uwanshi ko yar uwanshi ba gaskiya bane mm, wannan gaskiya ne kamar yadda ka faɗa mm. yana da kyau a daina ɗaukan doka a hannu tunda akwai masana ɗan ba zai taɓa yiwuwa a ce ba wanda ya san iya irin wannan aiki dan kwamfuta ne za ka ga ko wanda ya san kan kwamfuta mm. wani kuma ko an ba shi an ce bude za ga bai iya buɗe ba saboda dalili bai ilimin wannan ba Allah bai ga damun ba shi ba kamar yanzu aikin maita da Allah ya bamu kaga sau da yawa wasu abin yana ba su mamaki wasu kurin cance suke zuwa daga nisan duniya su zo su yi kallo mm. saboda don su tabbatar da abin wasu da yawa ma ko da ake ɗora su ma cewa ba mai sai sun zo wuri na su tabbatar wani mm. zai zo damuwan shi daban ne idan zo damuwan shi daban sai a zo da kes na maitan to da kan mutum yana faɗa da ni Allah mun wannan baiwan gaskiya alhamdulillah idan abu ne na maita ina ganin maye na san cewa wannan maye ne ko da ya ci mutum nawa ne mm. kaga akwai mayin da ni yau a yadda baiwar da allah ya mu yau idan mutum yau an raɗa ka yau za a raɗa ka sarkin mayu na dare to a yau a daren in ka ci mutum 99 a daren ana sanar da ni cewa wani ya ci mutane kaza allah yana sanar da ni cikin ilhama na shi wannan na da wannan baiwan gaskiya ne ba karya ne ba kuma ba haka idan maye ne ya zo mukan iya sa shi ya faɗa da bakin shi cewa shi ya kama wani shi ya kaza ya kaza mu sa a kunce mm. mutumin ya samu lafiya wadda in yana asibiti ne mukan iya sa a sake shi yana sake shi ga ya samu lafiya in ruwa ne za a ga ba za a sa ruwan ba daga kuncewan za a ga mutum ya samu lafiya in jini ne ma ba sai an sa nan jinin ba mm. sakamakon an riga da an kunce shi daman damon mm. ruwan ne babu a jikin shi ya koma jikin shi to ka jerin wannan to yana da kyau gaskiya akwai maita amma daina daukan doka a hannu tunda akwai hukumai Mm. akwai na farko akwai gwamnati ta shigo akwai humarai mm. wadda ba zai taba yiwa ka ce mutuncin mutum ba mm. ko da mai menene dole ne za a bi daddagi a kan lamarin wadda idan mutum ya matsa ko ya yi musun cewa yana da shi ce babu to ana zuwa sai a tabbatar da abin to kaga da ya bi doka da wannan wahalan da bai shige shi ba kuma da abubuwan nan da har wannan abubuwan taune-taunen mu ma ba za a same shi ba to amma mu muna yi saboda yan baya ne dalili akwai wadda ya jefa yan shari'a irin wannan suna nan daban-daban akwai wadda suke zuwa su ce su za su kashe 'ya'yan ma in ce su yi su bar mu hmm. wasu na rufa su ma wasu kuma sun yi aure wasu suna na gidana sun zama 'yan gari ma sun sake na cire mai tamba komai duk muna da ire-iren wa'annan daban-daban irin wa'annan wannan zai ce dan shi ne fa zai ce shi baya so saboda yana maita in ya matsa zai kashe shi to ka irin wannan ka haifa da a cikin ka hmm. ai baka haifa halin shi ba kuma da yau idan ka haife shi ba kai kaɗai ne ka amfane shi ba duniya ce ba mamaki ma ba kadare masu amfanin shi mm. kamar mu yanzu wadda suke amfana da mu duk duniya ne mm. ba iya najeriya ba mm. duk duniya dai da ka sani ana san ne an waye ni muna aiki irin wannan wani taimakon to ka gani allah ya haife mu kuma da irin wannan ba din yayi sun yi hakuri ba kaga za a samu dama to saboda haka yana da kyau ɗana kowa ne ka rike ɗan kowa ina jan hankali da irin wannan duk wanda abin da ya shafi irin wannan na jarabta an samu yaro da shi ko babba ko ko iyaye ya yan uwa kar a ce yau an fitar da mutum a zara'a a yi kokari a jiya shi ne a jiki ya mm. kasance a koya mishi ɗabi'u masu kyau kamar ɗabi'u manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'u sahabbai da suka yi yadda aka zauna da mutane lafiya aka shuɗe kwarai kuwa to alhamdulillah sarkin mayu alhaji shehu kamar akwai wa'anda sun sai ka ga ba su da aiki saboda ko sun tsani wani mutum mm. ko wasu mutane daga cikin jinsin mutane mm. to sai su zo su laƙa musu mm. shari irin na maita sakamakon a'a su kwata-kwata ba sa son nan mutane saboda kiyayya mm. don dai a ɗauki karan tsana a ɗora ma wayanda mm, gaskiya ne ana wannan sosai eh. so da za ka ga in kishiya da kishiya ne mm. watan ta buga ta buga abin ya gagara sai ta ce ma kishiya ai mai yari so da irin wannan na sha irin wannan ketsin ba zai lissafi ba gaskiya to ina jawo hankali ga irin wa'innan da duk abu irin wannan yana da kyau a ji tsoron Allah Eh, a san cewa za a koma ga Allah duk mutumin da yau ka bata mishi jiki hmm. ka san cewa idan ba ya yafe maka bane to akwai hisabi tsakanin ka da shi mai karfi a gaban Allah idan kiyama ta tsaya kuma in shine ma ya cutar da kai cewa ya kama kurwanka hmm. dan cewa ganin ci gaba da zaka zama to gara ka nemi sanadiyan da za Allah zai warware maka ka roki Allah Allah ya yi maka wannan damuwa da za ka yi ta kama kame akan lamarin amma wallahi rashin barin sakewa Allah shi yasa mutane ake cikin damuwa yanzu mutum kasuwanci ne ya tsaya sai ce mayu ne malam idan mota ne zo ki ta ki tashi sai ce ai mayu ne eh malam Allah ba zai abu kurin sai mai ai dole ne akwai jarabta da Allah yake wa bawa ai mm. daban-daban irin wannan mayin suna irin wannan tunda maye yakan iya sa igiya mota yana zuwa ya taka ya ta tambul suna wannan maye yakan iya zuwa ya samu kwana yana kana zuwa ka ga wani kare zai tsallake mm-hmm. ka ga wulgawan shi rikicin da za ka yi ka shiga daji mayu na irin wannan da aljanu kuma kana iya zuwa ka ga kyanwa garin kaucewa ko kare ko akuya duk mayu sukan zama ko maciji to sai ka samu matsalolin irin wannan to kaga abubuwa ne da yawa to amma yana da kyau a sa tauhidi mayu suna da abubuwa da yawa amma duk abin da za mu yi kar ba bata tauhidin mu kowa ga Allah kallon alhamdulillah masu kallon mu idan yanzu kuka kunna akwatin talabijin mu a muna tattaunawa ne da sarkin mayu alhaji shehu a kuma maga-yaƙin arin egon ero kuma koyan banan saƙo to muna tattaunawa da shi a kan labarin wata mata da mijinta ya kulle ta keji sakamakon yana zarginta da maita na tsawon shekara hudu to muna tattaunawa da mu warware mana ko me yake haifar da wannan me yasa kuma mutane suke yin haka shin hakan daidai ne ko ba daidai ba ne kuma muna dauke da wata lamba akwatin talabijin domin a turo mana da sakonni irin na su barkwanci abubuwan mamaki da al'ajabi daban takaici daban haushi domin faɗakar tare da ilmantar da al'umma to a alhaji shehu sarkin mayu zan so ka faɗa mana shin su mutane da suke Eh, su 'yan wato 'yan ruwan wanda kasa akwai wasu mutane su kwata-kwata ba su yarda da cewa akwai ma maita ma yana hmm. existing ba eh, duk da dai wani in ya so ya yi wannan tunanin hmm. in ya duba hadisan manzan Allah wani sai ya ga amma duk da haka su suna sa shakku a ciki. da yawa ko ma hmm. ba su yarda sun ce ba ah, maita sun eh. ce ba aljanu ko ba haka sun ce ma ba a maka wani abu to ana akwai maita akwai iska wato aljanu kenan kuma bayan haka akwai shirka akwai mm. kuma matsafa kuma har gobe suna nan sai dai a ce yanayin musulunci da a ci gaba da ake samu allah yana kawar da abubuwan ana kara samun sassauci a kan lamarin to alhamdulillah um, wace shawara za ka baiwa su masu jefa rayuwar mutane cikin haɗari sakamakon laƙa musu shari ko kuma da zargin su tare da ɗaukan doka a hannunsu ba tare da sun ɗauki abin sun kai wurin da ya kamata ba gaskiya eh. a gaskiya da zan bari yana da kyau a daina ɗaukan doka a hannu tunda akwai masana hmm. yadda ake akwai masana yana da kyau a neman masana idan abin da masana suka ce to aka tabbatar da abin in za a raba mutum da abin ne sai a raba shi sai ya roƙi gafaran wadda ya musu laifi to ya fi abin nan ka kwanakin ba ko ta shahararren yar fim da take fina mm. a nan najeriya namuna. na mm. ficacciya ce yar kanagut tana mutuwa aka kawo mai yada cewa mayu ne mayu ne mm. ita ma ta ce mai ta to kaga irin wannan mutum kuma mun bincike akan lamarin ba haka ba to kaga irin wannan bai kamata a ce ko abu kana bata tauhidin ka bai dace ba yawwa yana da kyau mutum tun da dai ba me yi sai Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ma an mishi shirka mm. jifa ya kama shi to ba wanda ya sai tsallake to amma mu abin da muke bukata addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa ana yi da kuma wanka da ka gani ba laifi bane mm. da abin da zaka yi wanda dan kare kanka ne da mm. addu'a ba laifi bane dan shari'a bai hana ka ba saboda haka yana da kyau a tashi tsaye mm. da kai da iyalai tun da an buga da kan abin ya gagara ana koma kan yara mm. ko iyali naka a yi ta azabtar da kai mayu ba su da kirki gaskiya mm. idan zan kaya maka yanayin ɗabi'unsu da yawa ba su da kirki dole ne mutanen su tsane su amma dole a yi hakuri ba zai yiwu a rika ɗaukan doka a hannu ba dole za a tantance akwai da yawa yanzu nan na ana gwa tashi bara wannan nan nan bara akwai matar da suka kona ta da taya malam tana ce ita ba mai ya kuma sun zo na yi bincike fa nake ce musu wannan mata ba ta da maita a kafin ta tafi ko an riga da matasa sun haɗu kur eh, an riga da an haɗa ta an sa mata wuta kun ana yanka namanta an sa mata wuta kaga wannan shari'a sai kiyama ta tsaya saboda haka bai dace ana ɗaukan hukunci irin wannan a hannu ba tunda akwai masu maganin muna iya cire ma mutum maitan har mm. abada mm. kuma mu raba shi da shi mu raba shi da kurub din gaba daya kuma a ɓoye kurwan nashi ko da mayin sun zo ba za su gan shi ba insha Allah. to alhamdulillah masu kallon mu kun ji tattaunawan da muka yi da Alhaji Shehu sarkin Mayu kuma maga yakin are egon ero kwa kuyan banan sako to hakika ya yi mana jawabi masu mahimmanci kuma abin da ya kamata mu sani shine shi harkan maita harka ce da boyayya wanda sai wanda Allah ya sanar da shi na haka ya kamata mu kiyaye mu daina ma yi ma wasu mutane shari ko kuma mu yi kokarin musgunawa wanda aka yi musu zargi hmm. don hakan ba daidai ba ne idan aka yi ma mahaifinka ce ba za ka so ba na ka yi ma mahaifinka ba za ka so ba aka yi ma dan uwanka na ka na jikinka duk da za ka so ba hmm. to ina laifin kai maka ka guji na waɗansu dan ayyuna wa waɗansu nan tamkar kayi ma kanka ne don ranar gobe kiyama za ka tsaya gaban Allah kuma za ka ba da ba'asi mm, da ganin alamu lokacin da aka ɗiba ma shirin ya kawo jiki don haka dole a nan zan dasa aya a madadin hukumar gudanarwa na gidan radiyo da talabijin na jihar nasarawa sai wanda muka gabatar da shirin da shi alhaji shehu sarkin mayan jihar nasara kuma magayakin arewa kuma daga ƙarshe muna ƙara gaida masoya na duniya to da fatan ka sani da wadda ma bamu san su ba mm. Allah ya tsare mana ku ya zaunar da mu lafiya ya tsare mu daga sharrin mayagu da sharrin aljanu daga dukkan sharrin mushrikai da mushirki alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da fatan muka sake aika muka gurin gayyata zaka amsa insha Allah duk uzurin da nake zan amsa gurin gayyata na ku tunda abu ne na fadakarwa kuma za a karu da abu. to sai ni shamula alkali da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya sai wani mako in Allah ya kai mu